بسم الله الرحمن الرحيم اقرأ باسم ربك الذي خلق الرحمن الرحيم وصلى الله على النبي الكريم وبعد كيف حالكم هنا مكسا آية شافينا نوني na hamsin da hudu fa kuka ci da uku fa'ida yace wa amma man ajaza anil ima'i amma wanda ya gaza yin nuni lin rukoi wa sujudi ruku'u da sujada bi ra'asihi da kansa kila sai aka ce au ma'a bi ainihi wa nawa bi kalbi sai ya yi nuni da idanunsa kuma ya yi niya a zuciya wala tasqatu salatu anhu ma dama aqluhu sabita salla bata saraya a kansa ba muddin dai hankalinsa na nan wa bihi qala jama'atun min al-malikiyya wa shafi'iyya wal hanabila wa ali radiyallahu sai suka kafa dalili da hadisin ali yace fa in lam yastati fa awma bi tarafi in ba zai iya ba yayi nuni da idanunsa tarfa ana ana nufin ainihi kenan ya ce wa huwa hadithun da'ifun wannan hadisi ne mai rauni kwarai da gaske kuwa wa qala al-hanafiyya yace man ta'azzara alaihi al-ima'u bin ra'asi duk wanda ya zama uzuri gare shi ba zai iya nuni da kai ba ta'akhkhara anhu sala to ya jinkirta sallar wa ya qadiha mata qadara sai rama ta dusar da ya samu dama sai ce wa zahirul ahaditha sahiha asabita tushiru amma bayanannun hadisai ingantattu tabbatattu suna nuni ila annahu idza ta'azzara al-ima'a min al-mustalqi cewa nuni ya gagara ga wanda yake kishingide lam yajib alaihi shay'un ba'da zalika to daga nan fa ba wani abu da ya wajaba a gare shi kuma kuna ganewa ko hmm. eh sai a hakura da shi a kyale shi wallahu a'lam Allah ya ce wallahu a'lam yace wal yumkinu lil al ghairi zai yi ga mai jinyan wani qadirun ala wudu wanda zai iya alwala an ya kuma bitaymi yayi mai taimama wa huwa ala halihi yana nan a halin da yake tariqatu tayammu yadda ake taimamar darbatu wahida lil wajhi wal kaffayn bugu daya za a yi fuska da tafi haithu ya kumul maridu bi darbi yadaihi ta yadda mara lafiya zai buga hannayensa ala ayi shay'in a akan duk abin da ke gabansa ko ma menene wancan maganganun da muka karanta a baya sai turaba ka waye-waye duk jingine wannan ya ce ayu shay'in amamau kuna fahimta ai wa in lam yastadi idan bai iya ganin wani bongo ko wani abu a gabansa ba ko tile da sauransu kuna fahimta ai yace wa in lam yasadi fa ala siyabihi marra wahida sai buga akan tufafinsa haka ya buga akan tufafinsa kuna fahimta ai thumma yamsahu wajhahu wa kaffaihi sannan ya shafi fuskarsa da tafinsa li hadisi <coughs> ammar bin yasir qal kuna fahimta ai ba sani rasulullahi sallallahu alaihi wasallam fi bi'isa bando ya aike ni cikin wasu jama'a fadara kanil mabitu fil badiya sai kwana ta kama ni a ƙauye ko a karkara fata maltu sai na mafarki wato janaba ta kama shi kenan warattu an usalli fajara. sai na yi nufi in sallan alfijir falam ajin ma'an ban yi samu ruwa ba da zan yi wanka fatamarraqtu fi sa'idi ai at-turabi kenan ta tatabarraqu dabba sai na yi birgima a ƙasa kamar yadda dabba take sun labistu thiyabi wa sallaitu na sa tufafi na nayi sallah falamma uttu lin nabi sallallahu alaihi wasallam akhbartuhu ma hadatha minni da na dawo wurin annabi sai na gaya mai abin da ya faru fatabassama sallallahu alaihi wa sallam. sai ya burbushi ce an bar kenan babban mutum ya yi birgi ba a ƙasa kuna fahimta ya hmm. wakala sai ya ce kana ya fi ka haka da wa daraba biyadaihi al'arda darbatan wahidan wahidatan wa masaha bihima wajahu wa kafaihi yace ya ishe ka kai haka sai buga hannayensa a ƙasa bugu daya ya shafi fuskarsa da tafinsa sai kawo aya wa qala subhanahu wa ta'ala aw jaa ahadun minkum min al-ghaidi aw lamastum an-nisaa falam tajidu ma'an fatayammamu sa'idan tayyiban famsahu biwujuhikum wa aydikum minhu aw jaa ahadun minkum min al ko kuma ɗayan ku ya dawo daga tsuguno aw lamastumun nisaa ko kuma kuka shafi mata lamsu ana ana nufin jima'a kenan hmm. falam tajidu ma'an amma ba ku samu ruwa da za ku yi wanka ko ku yi tsarki ba fatayammamu sa'idan tayyiban ku yi taimama da ƙasa mai kyau famsahu bi wujuhikum wa aydikum min ku shafi fuskokin ku da hannayen ku daga wannan to wannan shine karshen darasin mu akan wannan gaba na malam da ya ce wa in ba zai iya imanin ba eh. ba abin da ba wani sallan ma babu ita kan shi kwata kwata ya fita daga hankalin eh to ai ba zai iya ba la yi kallifin lahu nafsan ko sai an kawo ma ayoyin ne ba zai iya ba la kallifin lahu nafsan eh, eh to shikenan kun gane ai to muje. ya ce aljam'u fil hadari haɗa sallah a halin zaman gida sai kawo ma halin zaman gidan a ina almuduni a cikin birane walƙura ko alƙaryu warrefi ko kuma karkara yan ce muduni birnin kano birane kenan birnin kano bauchi kaduna sokoto kuna fahimta ko yan ce ƙura alƙaryu lokal gamman kenan ɗan batta gwarzo birnin kudu waye da sauransu kuna fahimta rafi karkara gidaje uku hudu biyar biyu da sauransu su ne rafi ya ce tarkul jam'i fil hadari barin hada sallah a halin zaman gida sai ka ce ya yi kuskure ne shi ne cikin magana ya ce ya ɗau kasirun minan nas da yawa daga cikin mutane suna yin kuskure inda ma ya turku na hadihin ruksa shari'a yayin da suke barin wannan dama ta shari'a bal inna minhum man yunkiru ala man alfa. daga cikin su akwai wanda yake inkarin wanda ya aikata wannan wa yattahimuhu bi annahu yati bi shay'in ijabi ko ujabi cewa ya zo da wani abu na mamaki sai ce wannan kuskure wa yajuzu lil musalli an yajma'a bayanan dhuhri wal asr taqdiman wa ta'khira ya halatta ga mai sallah ya hada tsakanin azhar da la'asar ko ya gabatar da su ko ya jinkirtar da su mu ma ai muna hadawa amma takadiman mun iya muna hada ba matsala amma ta akhiran ba mu iya shi ba tukuna kun fahimta ai azhar farkonta a kira sallan azhar mu yi azhar wani kalle wannan wannan kalle wannan ana a sai lima ya ce to wani ya ce a hada sai a hada sai a yi la'asar wannan mun saba da shi hmm. takadimar kenan amma yanzu da za ka je ka ladanin masallacinku ce ladan yau in ta yadda aka zugar wannan ka a kira sallah sai la'asar saura minti biyar ko bakwai ko goma sannan ka kira sallah sai mutane su taru sai a yi azar a ƙarshen lokacinsa kafin a gama azar la'asar ta shiga farko a yi sannan a hada to a yi za ku yi rigima yanzu a lokacin farkon azar ɗin da ya yi ga ladanin ku yana nan ya gum ko kuma mai kula da masallacin kuma ya ki bude masallacin kuma yana nan kuna fahimta ai ko kuma ya zo a tambaye shi ya ce kawai ya ce musulman ya ce kar a kira sallah yanzu wani ba zai bayan ya gaga wani ba sifikar ko kula shi zai ba sifikar zai je kama kira sallan shi kawai eh, dan me za ka yi kaza kaza kaza saboda me har yanzu mu ba mu gama mu ma da muke ce ahli sunna wal jama'a ba ba mu ayyuka ba a gama fahimta ba a saba da su ba kuma al insanu adu ma jahila kuma ba wai jahila ba wani abun ma ka san shi in baka saba da shi ba sai an zo ana rigima da kai yawa to irin waɗannan abubuwan sai an bi su a hankali a hankali a hankali a hankali sannan a saba da su Allah sabu na ganewa yace wa bainal maghrib wal isha dalika wa hadal jam'u laysa qasiran ala safari wal matari wal wahli wal bardi wal talji wal rihi shadidi wannan hadawa ba wai ya takaita kan waɗannan abubuwa kawai ba as-safari tafiya madari ruwan sama wahali caɓi bardi sanyi salji kankara warrihi shadidi, iska mai tsanani ba wai ya takaita kan waɗannan ba bal limutlaqil uzri a wani uzuri ba kawai ya taso za a hada sallah misali da aka ce korona ta zo Allah kiyaye Allah kai ta canga suka da aka ce an sa kafiyu ba a fitowa daga karfe shida da rabi ko saura kwata za a watsa haiku tattaru a masallaci magariba na yi ku yi magariba ya yi shaye kowa ya sallale gida kuna fahimta ai yawa walhaja da wata bukata ma in ta taso sai a hada sallah wani bukata misali za mu shiga wani program masu program din nan ba su ruwansu da sallanka an ɗauke ku yara ne matasa za ku je ku yi tirenin da soja a tirenin su da in an fara wannan abin tun karfe biyu ake fara har karfe shida sannan a tashi to da an yi azahar sai ku taru ku yi la'asar ɗinku sai ku je ku shiga tsalle su kai da sallah sai magariba kuma sannan an tashi a jarabawa za ku yi a kwaleji ko a jami'a lakcarorin nan da suka sa kalanda ba su fidda lokacin sallar la'asar ba suka ce biyu da rabi ko uku za ku fara in kun fara wannan ba za ku fito ba sai biyar da rabi ko shida kuna fahimta ai da kun yi azhar ku yi la'asar din ku sai a je a shiga ai ta gurza biro da takarda faruwar su kai da sallah sai magariba Allah sa kun gane na ba ba mu zo fa gubin tambaya ba da Allah ko aje tambayoyin da eh eh yanzu ka wani sani a kwaleji eh to da ka ya zama ne su ba ta hadin kai ba za ka yi kai wa dai ai dai a musulmi kwaleji na musulmi ba za a rasa irin kawa eh da wuya musamman a wannan barra da muke ciki matasa ba sha Allah sun fara kwankwadar sunna suna fahimtar Qur'ani da hadisi kuma suna aiki da shi sai dai kai ne baka bayyana kanka ba ka sa kai wata shiga ta burtuntuna kai ba dan kudu ba ba dan arewa ba ba musulmi ba ba kafiri ba rabi da rabi to wannan hai kamatar da kanka kana so kai amma ba za ka samu abokin tafiya ba amma in ka shiga simahum fi wujuhi bil asari sunna tsantsa to Allah za ka samu abokan tafiya Allah sa mun gane mu ci gaba ko kun gane ai masha Allah sai ya ce wa hadha madhhabu jama'atin min al-muhaqqiqin wannan shine fahimtar wasu jama'a daga cikin masu tantancewa fara abdullahi bin abbas radiyallahu anhu ma annahu qala صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الظهر والعصر جميعا والمغرب والعشاء جميعا في غير خوف ولا سفر kaga yadda manzo ya yayi kenan yi sallan azhar da la'asar ya hada su magariba da isha ya hada su ba tare da abun tsoro ne ya taso ba ba kuma tafiya ba ba fa waɗancan abubuwa aka lissafo ba su dama nasu hukuncin na musamman ne ba kun fahimta ai yawwa alaikum salam eh eh wanda ba ba eh. kailula a wannan ba dalili bane baya cikin wannan shi shi kadai ne ai wannan ana maganan jama'a ne ba wai na maganan mutum ɗaya ake magana ka fahimta ai daga kalman jam'u jam'u ba hukunci ne na mutum ɗaya ba a jama'a ne tun da ya kaɗa wannan haito za mu zama kowa da irin uzurinsa ke hmm. a uzurin collectively ne uzurin mutane ne na bai ɗaya to wannan shine aka ba su wannan damar Allah sa ka fahimce ni hmm. ya hmm. mutum shi kadai ai shi ya yi ba wai kan mutum da ya yi ba ai ba wai kan mutum ɗaya ba yayi ne da jama'ansa jagora ne na mutane gaba ɗaya kalle su ya ga uzurin su yayi masu don ya ba su wannan damar Allah sa ka fahimci Allah sa ni ma na fahimce ka a <laughs> ah, karmakallah na bu ci gaba ko ana ganewa kenan to sai ce wa fi riwayati wa fi riwayati abi zubairu bil madina mm. a ruwayan abu zubair ya ce wannan abin ma ya faru a madina ne ƙala abu zubair abu zubair ya ce fasa'altu sa'idan sai na tambayi sa'id lima fa'ala lalika me yasa to manzo haka faƙala sai ya ce fasa'altu ibnu abbas radiyallahu anhuma kama sa'altani ni ma da wannan abu ya faru sai na tambayi abdullahi dan abbas kamar yadda ne duka tambaye ni faƙala sai ya ce arada allah ya haruja ahadan min ummati yana so kare kuntatawa wani daga cikin al'ummarsa wataba aba zubairu khabib bin abi thabit khabib bin abi thabit shi ma ya goyon bayan zubairu ya yi mai mutaba'a illa annahu qala sai dai yace fi ghairi khawfin wala matarin shi kuma ba safarin ba kulura ba wancan yace fi ghairi khawfin wala safari wannan kuma sai yace fi ghairi khawfin wala matarin mm -hmm. yauwa can ba tsoro ba tafiya nan kuma ba tsoro ba ruwan sama to a hada su dai ya ce wa mimma takaddama ya ta tabayyana lana annal jama'a min ajalin safari wal kawfi wal matsari ja'izu hmm. abinda ya gabata zai bayyana lallai wanda ya hada sallah saboda waɗannan abu ya halatta hmm. wa zalika mutulakul uzuri haka nan wani uzuri sakikke wanda gashi kawai yanzu ya zo wa ya ala hmm. ala man yunkiru ala man yajma'u fi ghairil matsari was safar kuma wannan yana mai da martani ga wanda suke inkarin hada sallah ba don ruwan sama ba ba kuma dan tafiya ba wa ila zalika dhahaba shafi'i wa ahmad wa abu al-khitab wa ibn taymiya wa kun fahimta ai yace wa farraqa malikiyya malikiyu baina nahariya wal liliya amma malikiya sai suka raba tsakanin sallan rana da sallar dare wato azhar da la'asar da kuma magariba to yace wa ana abdullahi bin shaqi qala khadabana ibnu abbas radiyallahu anhuma bil basra yawman wata rana abdullahi bin abbas ya yi mana khutba a basra bada da asri bayan la'asar hatta gharibati shams bai daina ba sai da rana ta fadi wa badatin nujumu taurari sun fito kaga magariba ta so ta wuce ma kenan ko hmm. wa ja'alan nasa yaquluna as-sala as-sala mutane sun zanto suna cewa sallah sallah ba sallah ba qala yace fa ja'a rajulun min bani tamim sai wani mutum daga bani tamim ya la yafturu babu natsuwa tare da shi wala yansani kuma gashi ya zo da karfin sa shi yace shadid kenan hmm. yace as-sala as yana ce mai sallah kai mana sallah magariba ta wuce ba za ka yi mana sallah ba sallah kuna fahimta faƙala ibnu abbas radiyallahu anhu abdullahi bin abbas ya ce mai a ni sunna da aka koya mun sunna ne kai baka karanta a hada magariba da isha ba kuma za a iya yin su a farko za a iya yin su a ƙarshe kai ba karanta wannan ba to a ƙarshe za mu yi su ba za mu yi su yanzu ba shine amsar fake da misali kuna fahimta ko sai ya ce la ummalaka babban magana kenan wai ina ma da uwanka ta yi wabinka ko ta yi barinka kai baka da ma'uwa ai fakadatka fakadat a ai ubabanka ta rasa kai na ma ta barinka kenan kuna fahimta ko saki yawwa irin wannan ka san mutum so da yawa in dai matashi ne haka yaro dan karami zuwa ya dan yi girma ya tasa in yi wauta ko ya gidadanci ko wani abu rashin kunya ko ba daidai ba to kashi 60 ko saba'in cikin 100 in yi wannan an fi jingina shi ga uwa Allah sa ku gane wannan saboda in tarbiya kaso uku ne to biyu duk uwa ta fi ɗaukan wannan in yaro uwarsa ta yi mai tarbiya mai kyau to halayensa biyu bisa uku duk za su zama masu kyau uba ɗaya yake ɗauka saboda shi kullum a waje yake ba ku gane ba fa haka wancan aya ta karsami Allahul kaular latitu luka fi zaujiya waye waye inda har zuwa karshe in ka ji da ta zo wurin manzo mai ta ce gashi mun haifi 'ya'ya da yawa da shi in na rike su yunwa zai kashe su don ban da fawa da zai rika kawo musu abinci na bar mai su kuwa tarbiyarsu za ta lalace kaga uwa ce da tarbiya kenan Allah sa kun gane wannan fikin shi yasa da ya ganganci a nan ka ce babarsa bata wato bata sauke nauyinsa ba da mata barinsa kawai ta huta al'umma masu huta da matsalarsa Allah sa kun gane wannan gaba hmm. ina so in nuna mana wato society din da yanzu da muke ciki da lalacen yara yan ƙanana duka babban gudumawar matsalar na iyaye sai kuna gane karatun da gangan na ta bayani kuna kallo na kawai kuna fahimta ai ce a ra'aita Rasulallah sallallahu alaihi wa sallam jama'a baina zuhuri wal asr wal maghrib wal isha baka gani manzo eh o ra'aitu oh, o oh, babu alifun din kenan ce ra'aitu yana kafa mai hujja kenan hmm. ra'aitu Rasulallah sallallahu alaihi wa sallam jama'a baina zuhuri wal asr wal maghrib wal isha amma a ilimin musalahul hadisi an ce ra'aitu ai yana daga cikin manya-manyan hadisai ingantattu kenan ba sami'tu ko a khabarani ba a a ra'aitu eh? ba ji ba yawa karara ya gani kuna fahimta ai gani ya ji yace na ganshi hada azhar da la'asar magariba da isha kuma da ka gane akwai takadimi akwai ta'khiri har yanzu ba mu wuce lokacin magariba da isha ba mu ma irin namu ne yanzu da zaka ja magariba ba ka yi ta dauri ba sai ka yi ta rigima da mutane wallahi sai mun fahimci sunnan nan kar mu doki bangare dai da ya mana daɗi ko muka saba da shi kawai a'a udukulu fi silmi ya ce eh, abdullahi bin shaqiq fa haka fi sadari min zalika shay'u wannan abin sai ya darsu a cikin zuciya zuciyata sai naji ban ji dadi ba fa ataitu aba huraira radiyallahu sai na je wurin aba huraira fa sa'altuhu sai na tambaye shi fa saddaqa maqalatahu sai gaskata zancen abdullahi bin abbas ya yi shakku eh ya dan wato ai ka san da bacin rai ko abu gaskiya ne an zo ba da bacin rai a cike kaji zuciyarka kamar ta ki karba wato ana so a danne ka ne kawai kuna <laughs> yauwa kuna fahimta ai yauwa to daga nan ne sai je ya yadda kawai qala shafi'i falam ya aquz malikun bi umumil hadisi wala bi tawili to can ya koma yana so mana ƙarin bayani akan cewa maliku aqada bin nahariya lailiya nahariya farraka kai bainan nahariya wal lailiya dinna to bayanin da zai mana kenan yace falam ya aquz malikun bi umumil hadisi malik bai doki hadisin gaba ɗayansa ba wala bi tawilihi kuma bai juya mai ba ni ta khasisi bai keɓance shi ba bai ce abun nan haɗa sallan zahar magariba eh, zahar la'asar magariba isha abu ya keɓanta ga manzo ne kawai ba bal radda ba'dahu wata ta'awwala ya mayar da wani shashi wani sashen kuma ya juyar da shi ya karfa wa zalika shay'un la yajuzu bi ijma'in wannan wani abu ne wanda bai halatta ba ijima'in malamai nassi ne ya kawo abu ka yadda da wani bangaren wani bangaren baka yadda da shi ba ba daidai ba ne. kuna fahimta ko wa zalika annahu lam ya'qud bi qawlihi fihi yace bai yadda da fadin sa a cikin hadisin jama'a bai zuhri wal, wal asiri. amma wa akhadha bi qawlihi sai ya karbi fadin sa wal maghribi wal isha wa ta'awwalu shi ma ya karkatar da shi yace saboda sababi ne sai wani abu ya faru sai waye kaza kaza kaza sannan za a hada ba ka ba ba za a haɗa ba kuna fahimta ai yawa shi ya samu abin magariba da isha ana yi amma azar da la'azar ba a yin sa sosai saboda mu malikawa ne ko masha Allah qala ibnu taymiya yace wa ausa'ul madahibi fil jam'i bayna salataini madhhabu imam ahmad bayyalwacin mazhaba wanda ta hada hada tsakanin sallolin nan guda biyu shine mazhaban imamu Ahmad fa innahu nasa ala annahu yajuzu lil haraji wa shughul cewa ya halatta a hada sallolin nan saboda haraji damuwa wa shughuli da wasu abubuwa da suka taso muhimmai qala ibn al-munzir wala ma'ana li hamli al-amri fihi ala udhrin min azari, ba wai ma'ana ake nufi a ɗauki wannan um, eh, umurni akan hada salloli akan uzuri da kowa ya kawo uzurinsa kawai sai a ɗora kamar yadda malam yake so ya kawo yanzu kun fahimta ai eh ba kowane uzuri kawai za ka ɗauko ka ce ai kaza kaza dai a haɗa ba hmm. li'anna ibnu abbas radiyallahu anhu ma qad akhbara bil illa fihi domin abdullahi bin abbas ya faɗi illar da ta sa manzo ya haka wa huwa qawlu yace arada allah ya haruja ummatahu ya yi nufi dai kare kuntatawa al'ummarsa kar ka fake da wannan kuma kowane uzuri ya zama uzuri ya zama bai uzuri ba karɓaɓɓe ne ba karɓaɓɓe ba ka ɗora kawai ka ce a hada sallah a wuce gurin kuna fahimta ai na biyu kaulu niyatul jam'i takunu inda al-ihram wasu suka ce a hada sallan nan da za a yi azhar da la'asar ko magariba da isha sai ya kasance lokacin kabbarar harama ce ta sallar farko au qabla tahalluli min ula ko kafin ay sallama a raka a sallar farko yace ya ɗau kasirun minal musalli da yawa daga masu sallah suna kuskure inda ma ishtaratuna yayin da suke shar'anta li mashru'iyyatin niyya inda takbiratul ihram yayin da suke shar'anta niyya yayin lokacin kabbara harama al'ula amma a sallar farko aw qabla tahalluli al-intihai min salatil ula ko kafin gama sallar farko kuna fahimta ai wa dhalika li anna al indahum domin sallolin nan guda biyu da aka hada a wurinsu a zahar da la'asar magariba da isha da aka hada ibadatun wahidat su suna nufin ibada ce guda ɗaya fatajibu lahu ba niyatun wahidatun saboda aka so a wurinsu niyya ɗaya za a yi bai kuna fahimta kuwa ƙabla ko kafin au fi ko a cikin ƙula min huma ta farkonsu wallazi alaihi aljamhurul muhaqqiqina min alulama ulama abinda jamhur na masu tantancewa daga malamai suke kai annan niyyatal jam'i takfi ba da tahalluli min salatil ula niyya tana isa daga gama sallar farko qabla al-ihrami bisaniya kafin a fara harama ta bi an zo an yi azar. an yi assalamu alaikum wa rahmatullahi assalamu alaikum ka zo ka zuwa ka gana zugarwa ka ce to jama'a ina gani ya kamata mu yi shaɗin mu shikenan kowa ya daura niyyarsa kuna fahimta ai ko kuma an yi magariba an yi sallama kafin mutane su watse wasu magila sun fara fita ka ce jama'a ya kamata fa mu hada ga hadari na jirgigi ga yana tahowa sai a hada shi kenan a sallami kowa kuna fahimta ai su abinda suke fada ke yace wa ila zalika ba shafi'i wa ashabuhu ko wa ashabahu wa ibn taymiya wa qawahu an wa rajahu siraji al-bulqani وتابعه تلميذه وابن حجر القصلاني <coughs> وان وان شيني فهمتس قال ابن تيميه انني ان النبي صلى الله عليه وسلم لما كان يصلي باصحابه جمعا وقصرا لم يكن يامر احدا منهم بنيه الجمع والقصر النبي دي صلى الله عليه وسلم ده صحابيسا ده صحابانسا كما سكا هذا صلى باي امور تشيسو ko bai umurci ɗaya daga cikinsu cewa sai ya yi niyyar za a haɗa sallah ba in kuma ta kasaru ce bai umurce sai an yi niyyar kasaru ba kuna fahimta wa qala yace wa lam yanqul qattu ahadun anin nabiyyi sallallahu alaihi wa sallam annahu amara ashabahu la bi niyyatil wa la jam'i ba wanda ya ciro daga annabi cewa ya umurci sahabbansa su yi niyyar rage sallah ko su niyyar hada sallah wala kana khulafa'uhu haka nan khalifofinsa wa ashabu da sahabbansa ya muruna bidhalika suna umurni da haka bidhalika ba bidalika man yusalli wanda yake sallah a bayan su kun ga gurin kuwa na'am kun ga abin da nake fara ku to in gengedi ma ka tashi qala ibnu hajar yace wa yuqawwi yana karfafa wannan annahu alaihi salatu wassalam jama'a fi ghazwati tabuka manzo sallallahu ya hada ah, yakin tabuka ya hada sallah walam yadhkur zalika lil ma'mumin alladhina ma'ahu bai ambata wa mamu wanda suke tare da shi ba cewa su yi niyya za a hada walau kana shartan la'allamahu bihi da sharadi ne da ya ilmantar da zai ce to ga yadda ake yi ba sai kun yi na uku qawlu aljam'u la yakunu lil qaribi hada sallah bai kasancewa dama ce ga wanda yake kusa in gidanka kusa da masallaci yake to kai baka da rabo a nan gurin wanda suke nesa ne za su hada kun fahimci wannan ko <laughs> eh? bari za ka ji yace zahaba ba'dun nasi ila alqawli bi anna aljam'a bayna salatayn la yakunu illa liman ba'uda manzilat manzilahu min masjid cewa damar wasu sun tafi suna faɗin cewa lallai daman haɗa salloli guda biyu bai kasancewa sai ga wanda gidansa ya nesa daga masallaci amma alqaribu fala jam'alau amma wanda yake kusa bai da wannan fa hada qata'un wannan kuskure ne nasu fala dalila alaihi ba dalili kan wannan wastasnu min alba'id al-imam sai suka ware liman li'annahu la taqumul jama'atu illa bihi domin shi jam'i bai kasancewa sai da liman kaga su kamar dan san kai yawa kamar dan san kai suka yi sai mala yace wa sawabu annahu yajuzu lil imami wa lil ghairi al imami wa qaribi wal ba'idi al jam'u kada sallah ya halatta ga wanda yake liman da ma wanda bai liman ba da wanda yake kusa da nesa duka qala imamu malik ma ra'aytu an-nasa idha jama'u illa illa al qaribi wal ba'id ai ban ga mutane idan dai za a haɗa sallah to face wanda yake kusa da wanda yake nesa fahun sawa daidai suke yajma'una za su hada. ƙila wa ma za to me dalili faƙala sallallahu alaihi wasallam idza jama'u jama'al qaribu minhum wal ba'id inda za a haɗa to na kusa da na nesa duk tare suke wa hadha madhhabul hanabila yace faqan nasu ala jawazil jam'i su sun yi nasi a bisa halaccin haɗa sallah liman yusalli fi, fi masjidin dariqihi wanda yake sallah a masallacin da yake hanyarsa ta ta sibati karkashin benensa ne sibati shine karkashin benen. Kala saman nan yanzu ga a saman nan a ce nan ne dakin ka ka tattaka la haka ka sauka ka yi sallah sai ka dawo sama to ya halatta gare ka yace au bainahu wa bainahu khatawatin yasira ko kuwa tsakaninsa da masallaci ɗan taku ne ɗan kaɗan wa hada zahiru kalamu imamu ahmad wannan shine bayyanannen maganar imamu ahmad qala al qadi qadi ma haka ya faɗa lianna rukhsata am domin saukin da kowa da kowa ne yastawi fiya halu ya hada halin wanda wujudil mushaqqa akwai eh, samun tsanani wa adami ko ba tsanani kan safari kamar tafiya ne kawai <laughs> na'am ka riga su muje eh ha qur'ani ya ce innal muslimina wal mu'minina in da ka ware su ba ga hatu burhana ka ka ware su sai mu yi ban ji ba ha ai mata hada sallar su baka ce mace ba mata ka ce ka gane ko eh jami'i suke wa ce ai mu ne duk karatun mu bai kai nan ba wata rana za mu yi daura akan wannan mata su haɗu su yi jami'i baka ji na Aisha tana jami'i har aka samu mata liman ba a mu tarbiyyar mu ce har yau bata yi karfi ba da ta yi karfi mata a iyalanka a cikin gida su ai ba a ware su ba a ce an haramta musu ladan jami'i sai su taru su sai ta yi musu limanci to in dai haka suke he su yi sallarsu su hana sallah magariba da isha azab da lasar kowace ce ta tafi ɗakinta halas amma in ta kadai take sallah kuma ta yi asaran ladan mm, jami daraja ashirin da biyar bakwai duk ta rasa su sannan kuma ta rasa wannan na haɗa sallah shi din ka gane ko har yanzu kana da magana to sai a waɗannan muje kuna so ku katse mana ga tambayoyi ehe hukuncin kiran sallah wajen haɗe eh kiran sallah ya yi ta farko ai kiran sallah zaka kalla sannan ka faɗi hukuncinta menene kiran sallah ka kira mutane su zo hayya ala sala to duk ga su a masallacin za ku hada to wa za ka kira kuma a ba mu amsa mana sai mu yi gaba ko ka gamsu sai waye kuma na mala Eh. masallaci ya cika eh. wajen kuma ana eh. wannan ba kuskure mu ne ba wani hadisi da ya ce ka bar masallaci ka tafi gida babu shi a kuskure mu ne abinda ba zan iya ni kadai ba sai mu taru mu yi ka fahimce ni kuwa ni in na zo masallaci na ɗan ƙarami ne ƙila daga ni sai ɗan unguwanmu sannan unguwa ba ta cika ba al'umma ba su taru ba yanzu tun da al'umma sun cika sai mu gane cewa wannan masallacin ya yi mana kaɗan sai mu ce kai kawo naira hamsin kawo dubu daya kawo ɗari biyar gidan waye nan jikin masallacin sai mu sai sai mu guge ya zama fili sai mu huta sai mu sake cewa kai kawo hamsin kawo ɗari kawo dubu ɗaya kawo miliyan ɗaya sai mu gine mu ƙara masallaci har ya kai yadda zai ishe mu gaba ɗaya masallacin sai ya cinye unguwar gaba ɗaya masallacin manzo sallallahu alaihi wa sallam a madina sadda yake raye kana fahimta ta ko da yanzu halin da yake yanzu a yanzu da muke magana ya cinye unguwar da gidajen da mutanen da suke raye a zamanin manzo gaba ɗaya sun koma masallaci Allah sa ka fahimci sannan in ba gane ba zo masallacin karam ba ka ɗauki experience yawa kaga masallacin mu da ɗan karami ne muka fara shi in ya ƙara cika sai mu sake gaya mutane jama'a yawannan eh, wannan masallacin ya yi kaɗan kuna sallah a rana kuna sallah a iska ruwan sama zai hana ku haɗa sallah ya za yi wani gida ne nan a fashe shagunan na a sai su ko nawa ne ya sa su ko nawa ne he mun sai gurin mun ƙara masu shi kenan wannan shi ne mafita amma ni ban taba jin hadisi wai ah, ka zo masallaci ya cika a ce koma gida kai ba ni ban taba karanta a eh? ah, wai a wannan lokacin eh, eh. eh sun ya so tun farko in da ka zo ka ce masallacin can ya cika sai ka nemi wanda yake za ka je kuma daga na ku notisin wannan matsalar ku dau mataki na ciccibe ta ku yi wurgi da ita na'am na'am malam to sallah ne mutum da aka haɗe kamar a wani masallaci da ya je masallacin ba su haɗe sallah ba sai ya dawo sai ya fita ita kuwa eh wannan shi kenan sai je ya gudu ba za inda za su haɗe sai ya gudu a ta Allah ya shirye ku kuma ku eh? zai haramta saurara na eh. Eh. ya isa ya isa ba ku ji yanzu abin da ya faɗa lalata na eh. hmm. Hmm. wannan duk kuskuren mu ne an ce in ka je masallaci kana da daraja kaza kaza mun san wannan sannan akwai wani hadisi yace da mutum ya yi sallah a shagonsa ko a gidansa da ya taka ya je masallaci shi ma gashi gashi ai har yau shi yasa na ce ma mu muna bukatan Eh, sabis da garan baul da yadda muke a fahimtar sunna ga in ka kona bayan gidan nan fa masallaci sai ku taru da mai shagon nan da mai shagon nan da mai shagon nan sai ku shimfida doguwar taburman ku ku sa sallaya a nan za ku yi sallah masallacin nan ko oho ya yi huhuna ba ruwa ba tsafta ko kuma kuna yi akan taburma duk wanda ya gita idanunku na uhu kuna abun nan a ko ba ku damu da mutum ba mace in ta zo wuce sai ta damu da ku shedan zai reya mata ta yanzu kallon ki suke wata ma kamanta ya tuntube sannan tun ba sun na bari. tun da an ce ma hayya ala sala to duk abin da kake bari in dai kana son gaskiya ne to ka tattara ka tai masallacin in dai sahabi dai zo ya ce ya rasulallah ni makaho ne ban iya gani abun izini in sallah a gida ya ce kana cin kiran sallah to ka tafi masallaci har ma ya yi niyya ya bashi uzuri sai da ya koma zai ce a ah, kana cin kiran sallah ka tafi masallaci sannan ya ce na yi kusa in sa limai ya tada sallah in ce zo ka yi wa mutane sallah in ɗibi wasu zarata in ɗau wuta duk wanda bai je sallah kona mai gidan shi da duk wanda ya duk wanda yake cikin gidan kaga sun zama sauro da kwari ke Allah sa ka fahimce ni to da muna da kyawun fahimtar waɗannan ba za mu mu duka dan musalla barkatai haka din nan a duk ko shago kake yanzu akwai gamza kinan ba wai don suna kusa da mu ba alhamdulillah suna da tuta a wannan zai ka kalli shagon su amma duk abin da ake yi an kira sallah ja suke su ku shiga masallaci a je sallah da sunan gawa sannan a dawo buɗe a ci gaba da neman abin da Allah ya kaddara ba a samu sai ka ga abinka yana albarka yana ci gaba amma kun taro ku sa taburma akan titi ba daidai ba bane sallaci kuma mai amfanin sa ba ku gane amfanin gina masallaci kuma ba za ku taimaka wa masallacin ba ko kuma a ku ce numinu bi badin fa bi badin azhar wa wa a wurin la'asar za ku taru magariba ko ku yi isha amma a asuba ma ba kowa wannan duk ba daidai ne. ku raya masallacin ku kawai inna ma ya amuru masajidan lahi to shine cikakken imanin ba wai masallaci da sallah da ibada da karatu da karatuttuka da waɗannan abubuwan mori, rayuwa shine raya masallaci amma kun zo can sun ja takuman su can ma sun zo sun yi can ma sun zo sun to in limamin ne kuke jin haushinsa ku cire shi ba shi na auta ya ku cire shi ku sa wanda kuke so ku baro duk musallan ku zo ku taru aure shi ne magana shi ne magana mm. hayin kunci yake muku ku taru tarau da sisi da kobo fasa shi ku sabunta shi ku ga kayan gida da dan gidan ka dan karami ka tara iyali ka samu walwala kana so ka karo wata ka ce wannan gidan yayi ka dan ka fasa ka dora bene masallaci ne ba za ka fada da shi haushin sa kake wannan ba daidai bane Allah sa na amsa ma tambayar ka eh, sai waye wala kamar guraren kamar makaranta eh aka haɗa makaranta ya sallah ɗalibai da malamai su sallah a makaranta na'am shi ma irin wannan gurin za a yi haɗa sallah ko sai a masallaci a'a ai ina jin ba mu mun karanta shi a baya ko haja ko ba mu je inda yawa haja ah, ah, uzurin da haja hajaji a uzurin tukuna sannan hajaji uzurin shi ne su korona su kafiyu da sauransu hazatin kuma kamar a kwaleji za ku shiga jarabawa ko za ku shiga tirenin na soja sai ku hana sallanku tun da wuri a inda kuke jami'in ku yi jami'in kowa a zahar ku yi la'asar ɗin ku ku tafi har a ina jin na amsa wannan abin da nake shi makaranta haka ne a makaranta eh. gina masallaci su ba su da sallah eh, to menene tunda su haka Allah ya jarabe su wanda suka gina makaranta ba su san menene musulunci ba ko ba sun san musulunci ba su san martaba musulunci ko sun san martaba musulunci amma ba su da dama a plan din su ce mu fidda masallaci inda za a zo a yi sallah ana malam ba bane sai a cikin masallaci ka fahimce ni ai yake na su taru sai su yi sallah su sai su wa amma abinda hada sallah yake magana magana ce ta masallaci ka fahimce ne a wancan duk sai an bi wasu a azahar tukuna sannan za a fata fatawa a farfajiya a haɗa sallah to wannan wasu dalilai ne wanda sai ka yi ƙoƙari da kwana da kadikanci da waye sannan ka tabbatar da su Allah sa ka fahimce na ma zai cewa da aka hada sallah ba zai na fara ba ko yana eh wannan kowa ya kafon halitta ban biki ba wannan ake inkari ba mu haka sallah ma ake musu shi muke so mu tabbatar maka na ma la ga wata ya riga ka ban da ba eh, kankara ban karkara na'am hmm. eh wato su karkara yanzu ne karkara ta zama karakara hmm. amma da sadda karkara take karkarar ko gidajensu wannan can wannan can wannan za su taru su yi masallacinsu a tsakiya ko a gidan wani wanda suke ganin ya isa duk magariba ko ba sa nan azahar da la'azar magariba isha asuba dai za su taru su yi aure ka fahimta to a wannan za su suna da damar haɗa magariba su da isha tun da wannan lokacin duk sun dawo su haɗa kowa a sallame shi sai ya tafi gida ko da to ya za dama ai da abin da za su yi sallah su hada su tafiya su kuwa din na bal tambaya ta in an yi ruwa an dauke da cafin eh amma za a yi karatun magariba zuwa isha wannan kuma daman daman jama'ar wannan gurin Daliban, da mai karatu maslahan su ne abu na uku su masu sauraron karatun maslahansu ne in su sun eh, eh, yace wa amruhu shura bainahu ka fahimta kai su shawarta malam da ka yi karatu liman ka ba da dama a yi karatu jama'a za ku saurari karatun nan ko mu yi misin samu tafarruki a jama'ar haka kun fahimce ni ko eh ai a galabiya za a lura da shi sai aka ce to ayyada yadda ayyada yadda yadda liman ya ce a aka kalla a yi karatu Eh, mai karatu ya ce zai karatu jama'a su ce a ah, lalle a yi karatu shi nan sai a tankile kada sallah sai a yi karatu kuma mai karatu ya ce zai jama'a suka ce a haɗe sallah shi kenan wannan shi da jama'ansa ne in kana girmama mai baka abinci abin da zai amfane ka ka fahimta sai ka bi umarninsa likita in ya isa likita ka isa ya baka doka ka kibi wanda mutum ka ce ne amma in kare na likitar da yake baka panadol da waye waye da ya mika ma ka cillar da zai ni ban ma yarda da wannan maganin ba hmm, to haka ne da mai bada karatu da mai karban karatu malamin ka ne kana mutunta shi to komai ka yadda za ka bashi duk girman da ya kamata amma in kare na malamin ka kana kallon shi wani biyu tara uku uku aji aji sha haka haka to da haka za ka bai hukunci hmm. Allah sa ka bai ce malam kai ne na ƙarshe ba ana jira

za kawo cece ku ce zai kawo rigima sai ake yi amma in kafa yi wuri kowa ya gane sunna sak a sam to yi kenan komai sai a yi an kira sallah an zo an yi sallama inda a tada ikama sai a ba abun da ya ce karkamatin salatu duniya ta ci in zo liman ya karba ya makala ta da sallah a yi sallah kowa ya yawa amma da ai ka san eh, al'umuru tuqaddaru bi kadari ne yanzu ko hana jami'in nan yanzu da kuka yi karatun na ko wani wuri bayan kaje baka yi saka ana musu jami'i ba wallahi baka yi sa ba ni ko ga gane ko